lokaci na aure ta shike amarya yau gidan miji zaki koma nake amarya guda mutune na gaya to daga mayan nan na mu gaba da sarakan dan masu a da hakan nan sun yarda da wannan abubuwa ba su aure ba ta da yaran da su na lamuran nan sai godiya yanzu sauran uwayen uwayen na abin da na daya haka mata su ne da a ƙara mu kuɗi ga aure tun mayan magabatanmu sun yi magana bisa kan haka sun ce a rage ma aure kuɗi musamman irin sarki ne wajen mu na sarkin ya yi magana bisa kallon mura wannan na rage ma arabe kuɗi to harkokin wasu suna nan suna ta abinci da wasu kuma sun bi gaske shi sun yi yaki da abin da wani a kallon mura sai godiya wani ya sha an kai ma ɗaya wani kaza kenan shi ma kokari zai yi ce shi ma a ba da shawa ɗin shi kaza ya ko ne ga gani mayan na sun ɗauki matakai su hakim mai da sakai sun ɗauki matakai a shi misali dole na hakimi in sarki ci ga abin da ashirin ba kurki ga ashirin ba kura aure idan ka kiya kenan don na za su mataki shi yanzu sarkin kamar na sarki na wajen mu na cewiri dai wanda ya azan gaskiya war muke jin labari muna nan daga Libya da Kotu na wanda ka aza mu kudin arme da inda a matuƙa ya shi ka sai ka ji nauyin shi bisa gaskiya haka magana haka ta ya bisa kan lamuran shi ya hoke gaskiya shi bisa kan duk abin da ya duka, ya son in ka taka duka shi sai ya taka ka ka gane kenan kan matsala dai wannan ta magabatan mu ce wannan da ke son a ƙara musu lamuran su kuma irin wannan ka gane kenan sai gobe assalamu alaikum ne barkan ku da kwana ya kuke da mako ya hakuri wallahi daidai ne ya lamura wallahi lafiya da so ya nan kuma sai zama kuka ba wani eh, ya ba wani ah, ina wurin wata haraka take mutum ya zo yana harkokin arbina sai wani ya zo ke daga gaba ɗaya haraka ta kusa yadda za a ba kun san yanzu dai harkokin aure yanzu su wayan mata su ne da ya suke cewa a kama ɗayansu kaza an kai ma ɗayan ɗari biyar yanzu ko miliyan ba ga ce ba gashi sarki ya riga ya aje magana bisa kan abin da za a ba su anawa masu garuruwa sun sani an tarda su an yi magana da su ba su ce komi ba kana ji kana gani ne sauran masu garuruwan sun san komi da koyi ana kai kuɗi gidajen mutane sai su shiru irin wannan kuma sarki alhali ya riga ya aje magana bisa kan yadda za a yi an kai mu ɗaya kai eh? sai kawo shan ɗari shida ko nawa ne to idan an ka sako mata za ka yi da za ka eh, yi ba ma wai sako kai mutum na yan ɗaya ka tace ba ta zama aure zuwa gashi shanu ba zuwa kuɗi gare su ba oh, eh? yana ya kamata magabatan mu maye musu yi kansu adalci su san komi ake musu ni da abin da an ka aza musu eh. yau dan ya kitacce ba ta zama aure ka san mutum bai yahi ma abin shi ba idan sai ya hito ya ce ma abin da ka banka bana abin da ni baka ma ya to amma asiri kuma eh? kai ba kare su ina ka gani haka nan ba dai kenan mu ringa yi mu adalci bisa kan abin da magabatan mu sun kai mana magana da shi mu san komi suka yi mana miki ba wai ce muka mu yi niyyar rayuwa ba dan saboda ka san lamuran duniya abin da an ce ba bai hau ya lanko yaro ko ya hau sama ba to ne mayan maga mana dibi amma su kuma har wa'annan ba su fahimta ko da abin da na wuce har da abin ina da magana ƙaran mu ina jin ƙaran dangance da dokar da sarki azan mm. kana da labarin cewa mutane su da doka amma a matsayinka na wakilin zuwa baka tsawatar musu ba ya kamata a ce a matsayin ka na wakilin jama'a da Allah ya dora maka jagorancin jama'a ya kamata a ce ka tsawatar domin mutane sun taka doka sai ha akwai ran da Allah zai tambaita dangane da wannan mulkin da ba insha Allah wannan haka take wato to ranar da sarki Abubakar Marafa ya tara masu garuruwa cewa kwarai ko ya ce a shiga a yi ma al'ummar magana al'ummar gari magana saboda tsawaci na cizawa bisa ga maganar rage kudin aure da aka yi ya ce duk wanda ya rinka taka doka ya ce to mu masu garuruwa mu kai sunan shi saboda za a hukunta shi bisa ga wannan magana da gaskiya to ai mai gari idan ban tarbari magana ka amma ai an ta doka sosai ma amma ba ku magana ba eh, ya kamata a ce tunda har sarki ya ba ku damar cewa idan hamdu ta ka doka ku kai shi ya kamata a ce idan aka tar doka ku kai hukum to amma yanzu an taka doka wajen so nawa ma har yanzu ku tsawata ba a matsayin ku na wakilai to wani ne zai magana ku ne wakilin jama'a ya kamata ce ku ne za ku faɗa to kai hakan na mai gari ai ka san lokacin da mun ka je taron kuma mun jiya da kunnen mu an ka ce duk wanda bai bi doka ba doka ku ta taka shi wannan gaskiya ne eh, ke ko bai kamata ce ana taka doka a cikin gari ba kuma ba kuma malam ina ce ai kwanakin can an azurka ta kuɗi aure ko wannan haka haka yake to amma ya aka yi kuma a matsayin ku na wakilan jama'a dokan nan kun san ta tashi amma kun ba ku tsawatar mutane ba ya kamata a matsayin ku na wakilan jama'a ce da mutane ku ta doka sarki ya ba ku da cewa duk wanda ya tar doka ku kai mishi amma kuma sai kuka yi shiru bai kamata ku sani cewa wakilancin da Allah ya ba ku sai ya tambaye ku wata rana haka ne malam liman wato ba irin muka saba mun kyali na saboda mu ga hankalin al'umma mu ganin zuwa da ba haka bane ya tara ma bakin fada ya yi muna gargadi cewa mu zo mu masu garuruwa mu faɗa mu al'umma masu al'umma gari cewa an rage kuɗa bakin da uku kuna saboda duk wanda ta kafa ya umarce mu da cewa mu kai shi a hannunsa saboda sarautar waziri ah. yadda sarki ke adalci a mulkinsa to mu masu garuruwa dole la mu tashi mu yi aiki da abin da sarki ya umarci mu saboda dole mu tashi a garuruwan mu mu tashi tsaye tsayin daka mu ga mun kawar da wannan matsalar saboda 'ya'ya mata in ba mu samu suka 'ya'ya mata ba to a ne za mu samu hankalin mu ya kwanta to dole namu ya tashi mu yi tsara dokar da sarki ya kawo muna gaskiya nan ne to ai ranka ya dade mai gari a lokacin da sarki burkan marafa ya gayyace ku a taro ai kuma da kun kaje kuma kun ji burkan marafa sarki burkan marafa ya ce a cikin dukkan shi yace doka ya aza kuma duk wanda ya hau doka kuma doka ta haushi wannan haka ne malamu. eh kuma da kun ka dawo da wurin taro kuma kun ka gayyaci laccizawan gari da malaman gari da samarin gari wannan haka ne kuma kun kai bayani a lokacin kun kai bayanin da sarki gurka marawa ya ce wannan gaskiya ne eh kuma ana aza arme 500 400 da wani abu har duka da 600 da duka a cewa ana azawa to amma kuma ai ya ce duk wanda ta ka doka kuma ko kama shi ko kame shi shi ya san hukuncin zai yi da shi wannan gaskiya ne eh lalle waziri wannan gaskiya ne sarki ya yi mana wannan bayani duka da kan oh, gani amma ko ga yanzu malam liman ba kyalewa muka yi saboda doka dole dole ne a tashi ayi dole doka ta aiki saboda dan haka kai matsalan kuma dan mata take sosai kun sani malam liman idan kaka kare sallah masallaci ka zan liman jama'a da yayi saboda a gargade su kai malam waziri kai ma kaji wannan haka ne

wasu kuɗi ma za ka kashe sai ma sun yi ɗari biyar. Dan ka kai kuɗin armi ɗari biyar har yanzu akwai saura gare ka. gani. Ko aikin gina ka aikin laka da sauran wasu lamura da ga sunan masu shigo irin na liga irin wannan. To haraka da. A ganin su ma da yawa ne. Harkokin ne kawai na nake gaba. Sun ɗaure a wuce. Allah da yarwa mana cikin Allah ya mana jagora. Amma yanzu gaskiya a zahirin gaskiya aure yanzu nake gama. Sai a hankali. Ɗari biyar ɗin ma in ka kai su ma

kenan su yi muna adalci bisa kan girman da an ka basu san abin da kamata su yi muna na adalci irin wannan wanda mu talakawan su za mu jin daɗi da shi mu ci magabatan mu sun ka gyara mana ko ba gaskiya ba Allah da ya ruwa asiri kawai ina ba da shawara duk wanda sun kamci kudin nan sau malami ɗari da ɗari shida ɗin nan ya kamata a kiran yau su mayar da kudin da sun kamsa su mayar da saura lalle malami ban ka kawo shawara lalle ka kawo shawara ke duk wanda amshi kuɗi sama ga ɗari uku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai mu da mu da bamu iya karanta ba ya kamata a ce kai ka karanta muna eh ka karanta mu boko ka karanta mu ya abin da aka ce sako daga mai girma sarki ya ce a gaya muku ita wasiƙa zuwa ga mai girma mai gari sarki abubakar marafiki a ta ya aiko ni da in sanar da mai da ya umarci da ya umarci al'umma akan yayi akan ya ji ana ta ƙara kudin aure ba kamar yadda ya zartar ba ya ji ana amsa kuɗi daga 600 zuwa 500 ya ce abin bai kamata hakanan ba ya ce a tsaya a doka kamar yadda ya umarta ba ma a nan garin ba ya aike na gari gari jaha jaha don na je na sanar da su ku a nan kaɗai kun sai Allah sai yanzu Allah ta kawo a nan wajen yacce a sanar da ku yacce aure daga yau ka ɗauki ɗari uku na farko yacce kuma babu ba babu gara rai ka tashi ka je ka gaggamo mai al'ummar nan duka ka ce su zo maza maza akwai bayani na haɗa ma al'umma assalamu alaikum ranka daɗe bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah barka ranka daɗe an tashi raya bismillah ya da assalamu alaikum wato abin da ya ta je cikin gari tara a to a samu a zamna a yi magana saboda yaro ne aka turo mana daga gumi sarki marafa bubakar sarki bubakar marafa kiyata eh. shi ya zo turo yaro da sako ito eh. eh, shi ne nace a je cikin gari a faɗa ma lafcin gawa saboda su to su sha abin da yaro da shi daga gumi ko ba haka bane dorai ba liman yanzu kai yaro ka tashi ka karanta mana abin nan da ka zo mana da shi to assalamu alaikum daga aure yake amma da zo wannan na ga tangar a haka ya turo ni da wannan wasiƙa ya shi yana gargadin yana ƙara jin yawan gani akan ku mai da hankali ku tsaya ku lura ya ce wannan doka da ya zartar ya ce ba ma shi ba kuma kan kuna tana amfani. inda ya mata na kunu ya maza na kunu kenan kun kun tsaya kun sai da kusan aure kun da kansu abin bai bai ba ku matsala eh, shi yasa ya fito mu wannan gari ya ce eh, sanar da ku duk abin da ya kamata ya eh, ce da ku ya ce da rana mai kyau kace kuma kace sake kudin saraki kaso ki 500 eh ɗari uku aka tare su ɗari uku yanke kuma da kawai ya yanke gara ya yanke don kusuma ya yanke ɗanɗani da makamantan masha Allah masha saboda mu ga hankalin ganin zuwa da ba haka bane saboda to ranar da mai gari tara bakin dari uku na saboda duk wanda ta ka ya umarce mu da cewa mu kai sha saboda sarautar sarki marafa tana ƙasa ga tamu tana sama ga tamu ya'ya mata in ba mu samu suka ba da shawara wani ya hito a kyan yin mai da wani sun